بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسكرا وكان ربك بديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 25 ga watan jima'a da akid hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da da dari hudu da arba'in daidai yayin da ya daidai da biyu ga watan uku shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na umar bin kasar a wannan gari na gaya a cikin wannan kasa ta nijar wannan shi ne darasi na uku a cikin jerin wannan mazakira mai suna kitabin nikari wato nikari da ya tattara matsalolin aure da kuma yadda za a warware jiya wani inda malamin ya tsaya bayani na shi idan mutum ne aure yadda ake so in ya shiga wajen masu ya kama kan sai masa addu'a sai ce wa yi ta haɓu da ko na kuma mustahabu ga mace da namiji an yi tsalliya a ce ma su sallah raka a duniya amma sallar idan za a yi dole shi namijin su tsaya da ba ita za ta tsaya ba ba zai yi ba su haɗa samun shi da لأنه موجود عن السلف عن أن تنسوش إلى السلف وفيه أسئلة أقوي أسران أسري بدأني الأول نفره أن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال يكفيوا تزوجت نار حولي وأنا مملوك الحال هنا بار ولا أكمل لديك إلا في حالية ودعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سين الشراوة الجماعة daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi mu cikin su akwai ibn mas'ud akwai abdullahi ibn mas'ud wa abu dhar sannan akwai abu dhar wa huzaifa sannan akwai huzaifa قال في توقيمة الصلاة لو كسي أتى kai da الله ƙala ke cewa fa zahaba abu zarri ya taƙaddama sai abu zarri ya tashi don ya shiga gaba da sallah fa ƙalu sai raguwar suka ce ilai ka kaɗaya wannan ilai ka bi ma'ana fi'la ismu fi'la kamar yadda Allah ya ce ayu hannari na amuru sai ke alaikum an fusu bi ma'ana zai zamo an fusu ƙala ke cewa au au shin haka abin yake bai kamata ni in shiga gaba in gabatar da sallah ba qalu suka ce masa na'am qala yake fa taqaddam bihi an abdul mamluk shi wannan ba suka ce tun da kai ne mai gida kai ya kamata ka shiga gaba ka ba da sallah wannan me yake nuna mana tsarin addinin musulunci duk girman ka da matsayinka da malantarka in ka je gidan mutum lokacin sallah ya to shi yake da haƙƙi ya shiga ba da sallah sai in ya haƙura da haƙƙi shi shi yasa ko wajen zama da mutum ya aji a gidan shi yana zauna bai halatta wani ya zo ya zauna a wajen sai da izini shi amma dole waɗannan adabu din za ka ga mutane ba su san su ba kuma ba su kiyaye wani za ka zo ka zauna inda shi ya kamata ya zauna yana jin nauyin ka ba zai ma magana ba amma kuma gaskiya ba zai daɗi ba sai ka ga wannan abu yana haifar da matsala cikin al'umma kaga abdullahi dan mas'ud sannan da abu zar sannan da buzaifa shi kuma wannan bawa ne ma mallakar tsari amma yanzu da gidan shi suka je shi yake da haƙƙi dukkan su sai dai jira a bayan shi dai masu sallah sai yin ya ci ya fasa wani daga cikin su shi yake cewa wa suka sanar da ni haka faƙalu suka ce mu idan dakala alaika ahluka idan iyalanka shigo suka shigo wajen ka kaya wuri to fa salli raka'atayn kai sallah raka'a biyu ثم صل الله سننكر الله من كل ما دخل عليك أكن الهير أظن به شكومك وتعوذ به من شره سننكر الله عليه ثم شأنك sannan sai ka ci gaba sha'aninka wa sha'anu ahalika da kuma sha'aninka da iyalanka da haka yana tsaye daga cikin waje da idan mutum ne addu'a ake yin kuka yin addu'a bayan sallar nafin mu kiyaye ba a yin addu'a bayan sallar farilla bayan sallar farilla a ake bayan sallar nafila ne ake yin addu'a da wasu bayan sallan farin farilla sai ita yi addu'a Allah ya kiyaye matsala ta karatu sai an cigaba da yin an fahimta ne saboda addu'a iri biyu akwai du'a wani ibada sannan akwai du'a'ul matsala du'a'ul ibada duk abin da Allah ya ce mu yi muka yi, ya yace mu bari muka bari wannan shi ne du'a wani ibada amma ka daga hannunka kana Allah ka bari abu kaza ka yi mun kaza ka yi mun kaza wannan du'a ko matsala ne to ba a yi wannan bayan sallar farilla sai dai bayan sallar lafiya. bayan sallar farilla abinda ake yi azkar ake to mutane kuma in an gama za ka gane ba sa iya minti biyar a masallaci zuwa bakwai sai azkar da an gama sallah kafin minti goma kowa ya wata a masallaci الثاني نبي أنشئ قال إذا جاء رجل wani mutum ya zo mu ƙara da ku ana ce masa abu hari faƙala yi in ni ta zauwa su dariyatin shabbata na auri wata wato budurwa bikiran baiwa budurwa wa in ni aka an yi ta furuka ne ce ina jin tsoron kada kiyayya ko mai shiga tsakanin ni da ita saboda ina son ka Abdullahi عبد الله ya الله يسي يعني ابن مسعود إن الإرفع idan ka ga mutane sun samu haɗin kai to min Allah daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce wa annabi wa Allah ka bayyana qulubi law anfaqta ma fi al-ardi jami'an ma allafta bayna qulubi walakin Allah allafa bainahum Allah shi yake hada zukatan mutane shi yasa ya tunatar da mutanen Madina yake musu wasu ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a fa allafa baina qulubi to tunan ni'mar da Allah ya akan ku da kuma yin juna ne daga ba Allah sai ya zuwa haɗa kai ashe ana yin sabani al'umma kan ta haɗu wannan ba ƙaramin ni'ima ba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa wadbirka fushi kuma da kiyayya min shaytan daga shaytan wato yuridu an yusabbata ilaykum shi shaytan yana so ya kamatar da ku ma Allah za lakum abinda Allah ya halatta gare ku فإذا أتت فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين إذا ما تكتز أمرين أمريا سيكا تتاشي تجيك يوعد ولا تبوت تتاع بارك يصلى الناس إلى ركعة زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود يا قارع وترواية تتبنى عبد الله بن مسعود يجي وخلقتي اللهم بارك لي في أهلي Allah ce albarka gare da cikin iyalaina wa barik lahum fiyya sannan kai albarka gare su a kaina Allahumma jama'a bainana Allah ka haɗa tsakanin ma da ma ka kai da abin da kake haɗawa da alheri wa farbu bainana idan farrasta ila khairin Allah in za ka raba mu Allah ka raba mu zuwa ga abin da yake shine mafi alheri me yasa za ku ga cewa a addu'a ba idan kun haɗu da mutum murnar da za ka masa ka ce barakallahu kuma wa baraka kuma wa jama'a bainakuma fi khairin sannan wannan addu'a fi albarka ita ma a cikinta da ba zai da za a yi abu ya amfani mai shi ya amfani duk wanda yake da alaƙa da shi sai idan abin yana da albarka shi yasa annabi isa ran da ya yi duniya yake ƙara inni abdullahi a atani alkitaba wa ja'alani nabiyya sannan wa ja'ala ni mubarakan ayyuha Allah ya sa ya nuna albarka ne a duk inda nake a rayuwata Allah ka samu zama masu albarka a inda muke wayan baki ya kamata an yi kula mutum ya fada inda ya gano lokacin da zai samu da ita ya ce bismillah da sunan Allah اللهم جنبنا الشيطان الله كنيسا تدلو بشيطان wajen da yake fara sannan Allah kan yi san shekan ma da na abin da za ka azurta mun shi. Ƙala sallallahu alaihi wa sallam annabi yake faɗin kudi ya bayyana kuma wala biyu. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaka za a samu ka'a a kare lan ya rubu shi shekan a gaban shekan ba zai maka cutar wanda zai hana shi bin tabarkin Allah. To ka ɗan kalmomi ne wa'inda a cikin sakonni mutum zai faɗe su. Amma saboda yana da alaƙa da alkar to kuma za ka gaba kowa ke iya saba ma kansa haka ba a lokacin da zai faru sannan kuma annabi ya faɗa cewa da wa innal abda ahsana ma yakun min ash-shaytan shine idan kana fi dhikrillah ba wata hanya da za ka iya samun kariya da shaytan wallahi idan zikirin Allah ka nufi shi yasa hadisin na nan shi take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani dukkan halin da annabi ya ciki ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yake domin rigima ce tsakanin dan adam da shi a gaban Allah shi ɗan ya nuna Allah ya nuna Allah wulaƙanci ya ce a ra'aikata kai Allah baka ganta ba don yi rutu da sannan ya dawo ya amfani da sun ishara ya ce haɓar da zai karramta alayya wannan wanda kake ya fi ne to idan ka min jinkiri zuwa ranar da za ka kashe kowa da kowa ni kuma sai na hallaka shi da zuriyar shi baki ya to a lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa to bai ka duk wanda ya bika daga cikin su sai na shaki, jahannama da su da su da baki ya to duk wanda za ku yi rikici da shi yana ganin ka kana ganin to rigima na da su amma wanda za ku yi rigima da shi shi yake ganin ka sai ba ka ganin shi to rigiman na da shi kuma shi dan Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun yana ganin ku da shi da kabilarsa ta yadda ba ku ganin shi to kai a matsayin ka na bawa za ka yi rikici da wanda ba ka gani to ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar shi kuma wanda shi dan bai gani shine Allah subhanahu wa ta'ala don ba haka kai ba akwai matsala to rashin ɗaukar waɗannan matakan kaga a munasabar aure a zo a cika saƙon Allah a ce tun ana gobe aure ko jibi kaga an wani taro an wani kaɗe-kaɗe an wani raye an zo aure an tafi kwafta fati an tafi fati kaza da fati kaza da fati kaza da zarar matar ta fito an gwamnati tafi waɗannan abubuwan ɗabbaka su a munasabar auren yana da wahala ita ta ɗibo nata shekarun aljanin ta shigo da shi shi ma ya ɗibo an shigo da shi to da ka abin da bai kamata ya zama na bala'i a gida ba sai ya zama dan akwai masu zubo shi ita ma akwai masu zubo ta shi ke nan sai ga bala'i ya riga ya faru Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan shi to dan haka wannan matsalar tana da muhimmanci shi ka sai kaga wani yaro saboda an kuskure ma irin wa'annan abubuwan kafin auren idan za a sadu zikirin ma ba a yi wallahi wani yaron yana tasowa idan ka kalle shi za ka ga rabin shi mutum rabin shi da da za a baki za a zo ya ci dan abu bai samu ruwa ba inda tura yaron nan sai ya shi yana zuwa wajen za ka gane shi lalle shi dan ya tura wakili ne saboda an samu matsala wa yadu ya halatta an yi hadisi a harafin kukuliha mutum ya zo wa matarsa ya saru da ita a gaban ta min ainihin hakan sha ta kowane bangare min kalfiha ta baya aw min amami aku ta gaba da qaulin Allah ta'ala saboda Allah ya ce ta nisa'u matan ku harkun lakum kamar shi ne wanda kuke shuka na ku Allah ya ce fa aku harkukum annabi ku zo wa gonakin tadi yadda kuka gana ai kai ku shi ku mukbilatan ku mukbilatan ka sadu da mace ta gaba ko ta baya to kun ga irin wannan karatun a ce hatta yanayin kalar saduwa mace kar ta saba da kala ɗaya ya zama yau za ta iya wannan gobe za ta iya wannan shi ba za ta iya wannan in ka tara ma kan kana musu karatu ka fita ga ayi wannan fuskanci ake to muna da shi kuma a rubuta addini a kan shi shek muhammad nasir bin albani ya rubuta adabu ya rubuta adabu sai ya zama to yanzu wasu idan suna so su kwaikwayi kalar kwanciya daban-daban da mace ba za su iya ba sai sun je sun kalli fina-finai na turawa har ma aka ɗauka cewa wannan yanzu kamar ba na mu bane dole sai dai mun aro daga wajen wasu mu ba mu da shi addini za mu akwai shi a addinin musulunci wannan sama da shekara dubu malaman da suka bi mu san Allah da Annabi Muhammad sun yi rubutu a kan wannan an jami tsala yake cewa radiyallahu anhu kanat al ta taqulu yahudawa sun kasance suna cewa idan aka rajul mar'atu idan mutum ya zo matar da ya sadu da ita wato min ha in yi sadu da ita ta baya fi ha, amma ta bayan ta gaba dan akwai baya shine dubura akwai kuma mace a wajen saduwa za ka yi saduwa da ita ta gaba da baya sai ke cewa kamar wani ahawar suna da tsawon da a da yana da yi guda su suke cewa fa nazarin sai allah ya saukar ya karyata shi ke karya ne ne sa a kan harshen lakum matan ku gonakin ku ne fa aku harfatu annabi mutum zai yi wa masu tasiri yadda yake so sai da shi wani ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yake cewa kana hadu al-hajj min al-ansari wa'annan kabilun ya yi ishara zuwa ga wasu mutane daga cikin kabilu daga cikin mutanen madina wa hum ahad wasal ma ahad al-hajj min al-yahud su mutane da suke bautar gunki tare da wasu mutane da suke zama da su da yahuda wa hum su kuma wa ahli kitabin mutane ne ma abuta littafi saboda ko da annabi ya je akwai nau'ika na mutum biyar a madina akwai ausu akwai khazar wannan larabawa akwai banu qurayza akwai banu nadir sannan akwai eh banu qainuqa banu qainuqa da banu nadir sannan da banu qurayza wa'annan wa kanu yaruna lahum fadlan alayhi su yahudawa suna ganin suna da falala a kan wajen larabawa fil ilmi wajen ilmi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa lam ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru kafin Allah ya ku annabi su suke ba da fatawa ga kafiran larabawan da ke maka cewa ayatu annabin da Allah zai arko karshen zamani idan Allah ya aiko ku sai mun haɗa kai da shi mun yaƙe ku da su yahudu tsammanin su yi annabin mun zai fito daga cikin su zai Allah ya ce falan ma za a ma a rahu ka faru bi lokacin da annabin ya zo suka gaba daga cikin sai kenan sai suka kafarce suka ce ba za su yi shi ba shi yasa za mu ga Allah yana nana ta musu yana so allazina atina humul kitaba ku kama abu abna amma wa inna da ya la yaktumuna al-haqqa wa mai ya'lamun wani bangare a cikin suna koyi ma gaskiya kuma suna sanar suke yin haka wa kanu yaktaduna sai da to su larabawan ta ke makka tunda ba su da littafi suna koyi bi kasirin min fi'ihim da yawa daga cikin aikin da yahudu suke wa kana min amri amalin kitab to yana daga cikin al'amarin su yahudawan da ke garin madina Allah ya atin nisa ba sa saduwa da masu illa ala harfin sai a karkace da aka ce alharku fil lugha da ma'anan asarfu kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfu wa kadhalika nan astar ma yakunu wato amma takunu al-mar'a shine mafi koyuwar abin da mace za ta kasance fa kana hada al-hayy min al-ansar wannan kabila daga cikin mutanen Madina kada aka zo da zalika min fi'l sai suka rike aikin yahudu suke koyi wa kana hadha al min quraish to su kuma waɗannan kabila ta quraishawa da suka yi hijira suka zo madina yashrahuna an-nisaa sharhan munkara suna saduwa da mata yadda suka ga dama su kuma mutanen madina suna ganin wannan abu ne wanda yake abinci wa yatalazzazuna suna jin daɗin saduwa min hunna da matan mukbilatan wa mukbiratan ta gaba ko baya amma wa mustalqiyatin amma kuma ta inda ake samun ake saduwa falamma qadima al-muhajirun al-madinata lokacin da muhajir suka zo madina tazawwaja rajulun minhum mar'atan min al-ansar sai wani mutum ya auri wata mata daga cikin mutanen madina fa zahaba yasnaqu biha salika to su a makka sun saba matan su ba kalaf kwanciya ya suka iya su kuma matan madina saboda koyi yahudu kalar kwanciya in suka iya to yanzu sai ya zo zai kwanta ita yana so ya nau'i na kwanciya iri daban-daban da ita fa an sarrafa alaihi sai sai masa musu wa qalat ta inna ma kunna nuqta ala harfin mu ba haka ake saduwa da ku ga yadda ake yi ba su fasna zalika ni ga yadda nake so ka sadu da ni wa illa fasjalibni la in ba haka wato sai ka hakura ka fasa saduwa da ni hatta shari'a amurha a sai da al'amarin wato ya ɗaukaku wa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. sai rigima ta ƙarfi sai wajen annabi muhammad to su kuma sun yadda su haɓe duk rigimar da ta taso yanzu wanda zai warware ta shi ne annabi muhammad an anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar dan raba gardama cewa wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adun fa atazilun nisa'a fil mahidi ولا تقربوهن حتى يتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله متطهرين سركي آه، ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها yana an gani sai Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina to da haka sai ce ni ta ku ma dau harsun lakum wa shirku sai ki fa'atu harsukum annakikum ku zuwa gonakin jikin da ko ga ba ai mubbilatin an ba mubbilatin ko ta baya wa talfiya wato ta inda ake samun ta shi ne fasara ya ce a ne da zalika mawdu alwar shi ne ta inda ake samun ta kenan wannan me yake nuna mana addinin musulunci tuni yana da kare shi wajen cewa su kan abin su ya shafa mace wajibi ne gare ta zaman tuce koyi kala-kala na yadda za ta iya kwanciya da mutunta da gamsar da shi kamar yadda abinci yanzu idan aka yi zunci ba ka abinci ba ya yi duk daɗin shi wata rana sai an waye zunci ba ka da ba ka da bukatar shi ba ka da wani to yi wannan karatu idan ka zo tara yi wata rike ba su zaki kana mamaki wai wannan karatu sun yi sirri a shi ba yi sirri ba ne karatu an fahimta shi wannan shi da haka wa ya haramu alaihi ya haramta ga namiji an yi aiki ya haram da gure ha ya sabu da mace ta bayan abinda ake yin da nan ta bayan ta ta inda ba ta ake samu shi yasa za ku ga da Allah ya ce wato uhilla lakum laylatan qiyamah wasu ila nisaikum sai ce kunna libasun lakum wa antum libasun lahum alima Allah annakum kuntum tahtanuna anfusakum فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وارتبوا ما كتب الله لكم da haka malamai suka ce ruku ne ne ma a sanar ba da mutum abin da Allah maka hukun sauki ya rubuta muku shine ka sadu da mace ta gaban ta inda Allah ya yarda a sadu da ita dan neman ɗa shine wata ku ma ka sanar ba da mutum da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗan annabi ne man ata aisha duk mutumin da ya yi sadu da mace tana al'ada a umar akan fi dubu da hakuri sadu da mace ta bayan ta inda Allah ya kama ta dan ce bayan gida kawai ba dan ka faru da ita ta haihu ta wajen ba auka gidan ko ya tashi ta wajen boka fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi akan abin da yake faɗa to fa qad kafara bima unzila ala muhammad wannan ya kafarta da abin da aka saukarwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka zaka ga su shi'a akan wannan matsalar sun ɗauki annabin nan yana shiga ko'ina za ka kuka shi ya halatta mutum ya sadu da mace ta gaba inda ake neman ɗaga ta bayan inda Allah ya ajiye dan ce bayan gida suka ce shi ya halatta shi ne kuma wannan matsalar da kuga annabi a wani wani ya yi yiwa wallahi akwai masu wayan da za ka ga luwaɗi suke yi da matan su sadu da su ta ba shi yasa annabi ya ce Allah ya tsine mutum mutumin da ya sami da mutum shi ta ba haka annabi ya faɗa kuma yana da cikin manyan manyan kabarori jimanin da ya kuka ba na su da haka su mata su ya kamata su ji tsoron Allah shi ne ko zai kai ga raku auren gara kuratu auren ne mutu da ki amince wa mace yin saduwa da ita ba saboda duk abin da Allah ya yi bai masa irin wannan tsarin ba aka zo aka biya shi sanar da ƙarshe sai ka ga an samu matsala sai ka sai ka daga ƙarshe wasu idan aka lalata musu baya ko bayan gida ba sa iya tafi sun koma kafin fa sai ka ci kanana yara Allah madaukakin sarki ya shirya da wayan baki idan ma ya kamata gare su mata da mutum an yi wuya siniya bai misali ba da auren da za su sanda ka tashi za ta aure ita ma za ta aure to ka sa a zuciyarka ita ma ka sa a zuciyarka dai da cikin dalilan da yasa za ku auren nan shi ne ke ifafa na tsibiya kowa yana so ya kame kai daga fadawa wato halaka wa ihsana kuma min al-wuqu fi zaman harama Allah alayhi da tsare kansu daga afkawa cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana fa innahu saboda yadda al'amari yake dukkan mubara'atu ma sadaka saboda saduwar da mace da namiji suke ana rubuta musu lada a kan shi li hadith abi dharr saboda hadithin abu dharr أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعت عن النصوص عن أن يستكت يا رسول الله ذهب أهل الدخول بالدخول ما تقول قل لك أن تقول لا يقول يصلون كما يصلي ثم صلى في يوم بني لو قتلنا نفقا إلى قتلنا كانت تتبع مكري نشي تلوكي بكي جميعنا لأمثالي وجه تتكي اليوم بعد المثلوكي ها؟ أقوى أنا كان دعاء كل الأمثال ها؟ إلى الأمثال إلى الأمثال إذا إيه كنت تتكي أمثال التلوكي مكان من تتكي كامل بعد المثلوكي الله سوء جيدة في الجنس casa'in da biyar ba masu kuɗi ba ba ka gane mutum a yau ya samu kuɗi wani kana ganin shi ga ana addini ɗan da baka ba ka bari ya samu kuɗi wani da ya samu kuɗi ya canza abokanai ya canza mata ya canza unguwa kowa sai ya canza saboda ya samu kuɗi an gane wannan shi kuma na ce ka karanta ƙur'ani daga bangon zuwa bangon za ka ga duk annabin da Allah ya turo wasu suka tashi kuka yi ciki da su za ka ga masu kuɗi manyan gari ne masu kuɗi da masu kuɗi har Allah ya dunkule maganar ne ce wata za a ragana an nufuli da ƙaryata kamar na mutu da in muna so mu hallaka wani gari manyan gari kun maka umarce su muka kai su da Allah ku fafata ko kuma amma fa haka alaihi alƙawli fa dallamna kuma a ɗaya gefen idan a nan ganin akwai wasu gurare da aka jirgina don saɓon Allah na galari to in ka je kuma za ka samu kaso ɗari daga cikin wanda suka taru a wajen ko dai zama ɗari bisa ɗari don masu kuɗi ne ko kaso ɗari ka samu casa'in da wani abu masu kuɗi ne za ka wanda in ba ka isa ma ko cewa ka kaso da za ka yi ita su ne ba wannan yana daga cikin amfanin da talauci ke. an gane kuma kowace sallah idan an zo da azhar da la'asar da magariba da isha a kowane masallaci ka duba za ka ga wanda suka fito don yin sallah za ka samu kaso ɗari cikin su casa'in da wani abu mara kuɗi. yanzu cikin wannan ake ba mu labarin ka akwai wanda ba saboda tsabar sa shi ya tashi da safe zai sallah asuba ya yi azhar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha ita shi ya gama wannan to da aka yi ya fita ba lokaci ألا يد الثالث كلا إن الإنسان ليس أرى أرى السبلة لن هذا يمكن أن يتقاوى أن يجب أن يلعب ينام فيصلون صنع يصلى كما نصلي كما يدل ويصومون صنع أبي كما نصوم كما يدل ويتصدقون صنع يصدق بحدود أموالهم بربوة جودية قال في النبي أوليس فرجعنا الله لكم ما تصدقون وما يعلى يسأل جانب أظن لكم ثلاثة أشياء يستحلنا بكل تسبيحات الصالحة متين يكفي يسي سبحان الله ثلاث عليه وبكل تسبيحة صرخة الله أكبر صرخة وبكل تحميلة صرخة مقيم لا إله إلا الله صرخة وبكل تحميلة صرخة مقيم الحمد لله صرخة وأمر بالمعروف صرخة سيؤمر ميل أبو ميسو صرخة ونحن أنكم كريم فهانا أبو ميسو صرخة فعل لم يجد وفي بدء احدكم الصدقه اتسن صدقوا تدين وزيد الهلال فيما صدقه قالوا يا رسول الله اياتي اياتي احدنا شهوته لتدين وزيد وشهوته يدياب قاتل ويقول له فيها اجر وكما يزنينا ثلاثه حوالي الله قال في النبي ارايتم قبام الاغاني وقبري لو رحمها في حرام to in da mutum zai je ɗauki al'aurar sai ka cikin haram a kan alaihi mutum yana da laifi a wajen Allah suka ce eh yake fa kazalika idza wasa'a fil halal kana lahu ajr idan ko mutum ya yi ta abin da ya halatta to yana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin dalilan malamai na cewa lallai akwai siyasi a asirin musulmi to wannan yana da haka lokacin da ya zama to idan an yi akwai laifi a wajen Allah to a muƙadin yake ne zaman sun saduwa ta hanyar aure akwai lada a wajen Allah wannan yana wannan yana da to shi yasa za ku ba annabi ya faɗa a wani hadisin yake salatatun alal lahi haqqun alal lahi aure nau'in mutane guda uku a wajen Allah hakki ne ya tafi daga ciki ya faɗi cewa akwai annabi alladhi yuridu al-akhara mutumin da ya auni manufar shi yana so ya kare kansa daga fadawa ba wallahi za ka ga ko da da ba ka da cikakken abin yi. sai ka ga kana yin aure sai Allah ya kawo maka mafita amma ya danganci wata niyya ya sa kuma duk wanda zai yi abu niyyar sa mai kyau ko mara ba wanda Allah bai sani ba sai wujubul walima wajibin min walima wala budda min amal walimati ba makawa yin aikin walima ba a da dukuri bayan nan mafi ya kare da masu ya tafi da ita da amurin da zai sallallahu alaihi wa sallama da rahman bin au saboda umarnin da annabi ya ma abdurrahman bin au kama ta kaddama da yake masa aulin walau bi shaka wala hadithun qurayza min al-hakim qala fa lamma kataba ali fatimata yayin da ali bin abu talib ya nemi na fatima يا أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إنه لا بد للحرث من وليمة بعد ما قواعد أنظر لأن يأثر تاكد إيه حوله كلامك عليه في وليمة وينبغي أن يلاحظ فيها غلوه وأتكن وليمة الناس إياك ما تحكي الأمر كما رحك الأول نفرق أن تكون ثلاثة أيام آكبت أكبت الدخول تكفل في wato bayan kwana uku bayan namiji لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شيء أبدا أكثر القول النبي قال يكي تزوج النبي صفية وجعل إفقها صداقة النبي لا أن تكي سيسا لأن تاكشي صداقة وجعل الوليمة ثلاثة أيام سيسا الوليمة بعد فانا kenan daga bayan kwana uku abin da ya duk ba da su asali na biyu aiki da kuma salihina ka kira mutanen kirki ilaiha zuwa ga walima ka kira fukara fuqara'in talakawa kanu awwatu ya kuma kuma da kai wayan za ka bayyana kai kokari da zama mutanen kirki su za ka kira wajen walima talakawa ne ko manyan gari ne لقوله لا تصاحب إلا مؤمنا فلك أبو تقوى من مؤمن sannan wala ya kafin ta'amaka illa da shi kada wanda ya ci abincin ka wanda ya kafi ne duk da malamai sun kai sun komo akan abin da ya shafi ingancin wannan hadisi الثالث نعرف أن يلم بشاكل أيوة لما الأحياء أو أكثر Da يفعل يا أمة ساعة أمة النساء bin الواقع a النبي عبد الرحمن بن عوف أو جن ولو بشاكل سبب النبي يأتي ولما قول الأحياء وعن انس قال يقول ما رايت رسول الله اولا محلما حكم من نسائي انس ان مالك يشي بل سبب النبي لا وليما ما حكم ما تنسى ما اولم على زينب ان وليمه في اخر زينب بنت جعفر فانه ذبح شاة دموع النبي يا ريت ايهما akuya a lokacin walimar ita ce matar da Allah ya ɗauro aurenta daga sammai saman bakwai can mala'iku ne suka yi ولما قد عزيز من هاوطنا زوجناك هذا الله مو لما تدور ko sannan a likitoci sun tabbatar da cewa naman akuya yana da amfani kwarar da kuma ya sa za ku ga daga cikin naman kananan dabbobin nan wanda annabi ya kusa ya kusan naman akuya fiye da raguwar nama to daga cikin binciken da aka yi an cewa akuya wato tana da hasensu ban san me kuke ce hasensu ba a nan da turancin faransa abin da take shaƙo yadda za ta kasa abinci ta ci da ta ci ita ba koro take sabanin ya sai ta wani lokaci sai da ta bi ta ci leda ɗan eh, tana da makaka yadda take kasa abinci ta shaƙo ƙarshen ta gane ya kamata ta ci ko bai kamata ba tun kafin ta ci abinci ويجوز أن يعد الوليمة يا ألت أعي وليمة بأي طعام يصطلق قوة لإن النوع القبيل يسأل ولو لم يكن فيه لحم كولا باب نام لحديث أنس قال يكتب أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة النبي هذا قال خيبر المدينة ثلاثة أيام وثلاثة فارغ yukuna alaihi bi safiya bin kufiyai lokacin da wato annabi ya tare tare da safiya bin kufiyai wa da autul muslimi ya kila walima yake ni na kila musulmi zuwa ga walima ta annabi ya kira fa ma kana fi hadin hubuti wala lahabi amara bil anqa'i fa ulqiya fiha min tamrin wal aqdi wal samar fa kana wa kana yace fa ma kana fiha min khubz wala lahm yace walima ce wacce a yi ta babu biredi nan da kuke ce mai buru ko wala lahm ba nama amara bil amsal annabi ya umarni a shimfiɗa shimfiɗa fa ulqiya fiha fi aka aji akai shimfiɗar min al-tamr akwai da biyu wal asr sannan akwai sufi والثمن sannan akwai gari wanda aka ainihin wato al-tamr was-sawi gari wanda aka yaro shi da kuma dabino fa kana walimatu sai zaman wannan shine abin da aka yi a wajen walima kenan me yake nuna abin da Allah ya hore maka lokacin aure ka kira mutane ka fiye da su a matsayin walima kuma mutane kira su walima ko kuwa ثم في الإقامة في masu gudunmawa ba to dan kuma ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء بها لا بهالت التلاوة بما وليما أكيئا سمودا تكون الفقراء بل سلكا لقوله صلى الله عليه وسلم صبر مجرى النبي في شر الطعام ما في شر الأبن تشين طعام الوليمة أبن تشين وليمة ليس أيضا ما في شر الأبن yumna'uha man ya'tiha za ka ga wanda yake da buƙatar abinci sai a hana shi ruwa wa yud'a ilayha man ya'ba wanda bai da buƙatar abinci sai da shi ake kira wa man lam a da'wata duk wanda aka kira shi bayyata yana da halin da amsa bai amsa ba fa qad asallahu wa rasuluhu ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan mutum na gayyace ka walimar su yake ka zo in ba ka da lokacin zuwa ko ka baki usul ka ce da Allah ka yi haƙuri ba ka da lokaci saboda a lokacin kana da wani abu ba ka samu zuwa amma kai shi ba akwai matsala ko ban dai sani ba amma za ku ga duk inda za a ci an kira wasu walima mai rai ta azu a kai sai ka ga wanda za a kira su zo walimar ba su da bukatar wanda kuma ya kamata su zo su ci abinci su kuma ba za a ba su saboda wani wajen suka ga a ajiye cinyar rago wanda aka kira manyan mutane da dama sun saba mu'amala da wannan abincin babur burge su ma wani da ya dan takura ya dan cike biyu da kajin da komai sai tashi yi shi kuma wanda wata kila daga shekara sai shekara suke haɗuwa da wannan abincin in ya zo zai shiga wajen walima tun daga nan an ajiye iko yana zare shi ana ina za ka je kai da ganin dan sanda jami'in tsaro yana zare ma ido kai ma ba ta ce ka koma da kanka na kai da sheka ya zama to shine mafi sharrin abincin walima da sheka sai ka ga wasu za ka gama irin waɗannan wajen ma'aikata ne in ana yin walima ba su da ikon ma su zauna su ci abincin sai dai in an zama su tattara abincin a lokacin da za ka za ka fito da shi hatta iyalan su sun amfana da abincin saboda abinci ne da ya kasar su daga lokaci sai lokaci su haɗu a walima in dai an ce walima sai aka kira da mai karamin hali da mai babban hali in kowa ya zo a ba da dama da kowa zai iya shiga ya kawo ɗaya daga cikin amfanin wannan siyar da mutane a wata saba da ka samu alheri idan ka kira mutum hamsin ɗari ka siyar da su a cikin mutanen nan idan suka yi maka addu'a idan Allah bai karfafa wasu ba Allah ya karfafa wannan yana daga cikin amfanin aikin alheri wa yajibu ala man du'i ilayha ya wa kama ka wanda aka kira shi walima ma an yi hadura haya halatti ka da hadisi saboda hadisin da ya gabata wani kauli shi sallallahu alaihi wa sallam idan du'i ya aha dukkan ilal wani masu kalliya a tuka idan aka kira ɗayan ku zuwa ga wajen wani masu yi zo wannan kalliya a tuka ɗin kuma ne wayan ba zai an yi ba ya kamata mutum ya karɓa walima walau kana sa'iman ko da ko kana azumi ne da kaulin sallallahu alaihi wa sallam idza du'iya ahadukum ila ta'ami idan aka kira ɗaya ku zuwa ga gayyatar abincin walima fal yujib ya karɓa fa in kana muftara in ya kasance cin abinci yake ba azumi yake da fal yujib ya ci wa in kana sa'iman in yana ko azumi ne aka gayyace ka je walima annabi yake kan musalli ya ani addu'a sai kai addu'a ga waɗanda suka gayyace ka wannan waje kamar yadda Allah ya tafi min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim haka wa salli alaihim da ma'anan ya masa addu'a wala yu'ayyu sadaq mutum yana da damar ma ya ci abinci idan kana mutu a an iyali. idan azumin da kake na nafila ne la siyama idza alaka alayhi da'i musamman ma idan wanda ya bayyana ka ya nafi da kaurihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi ne idza du'iya ahadukum ila ta'amin tuji fa in a fa'ima in ka so ka ci wa in sha'a taraka in ka ga dama ka bari amma dai ka mutunta da yasa mutunta an ka wa yustahabbu liman hadara da'wata al idan aka gayyace ka kaje walima sai da ka halatta an so kai abu guda biyu al'awwal na farko an yi duk wani sabi da ha ka yi addu'a ga ma'abucin ita ba'adin fara bayan gama bima ja a an sallallahu alaihi wasallam wa huwa anwa da kuma nau'i nau'i ka ce allahumma da kullum warhamhu wa barik lahum fi ma wanda ya gayyace ka walima ka ta abincinsa an an tashi ka masa wannan Allah ya musu gafara warhamhum Allah ka jikan su wa barik lahum fi ma razaqtahum Allah kai musu albarka cikin abin da ka azurta su wannan ko aure ne ko gida ne ko kasuwanci ne mutum yake ya kira walima aka ta abincin an tashi sai kai masa wannan addu'a sannan ka ce Allahumma at'im man at'ama Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni wasu man ka Allah ka shayar da wanda ya shayar da ni sannan za ka iya cewa a kala ta'amu kuma da al'abara bayan Allah na kirki sun ci abincin ku wa sallat alaikum al-mala'ika mala'ikuna muku addu'a wa afqara innakum as-sa'irun sannan ma azumi sun ci abinci a wurin wannan duka nau'i ne na addu'ar da ake wa mutumin da ya ne sai ka wani masa al'amru tsari addu'a yin addu'a da shi mutumin wani zawji bil khair wal baraka da matar akan Allah ya muku albarka kama sabaka fi sahani aka kama yadda ya gabata a cikin murna sai ka ce bin nikahi din aure barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair wala yajuzu huduru ad-da'wati bai halatta ba idan aka gayyace ka wari masu halarci wajen da jinasta mana alama a fiye inda ya kai sabon Allah an ce maka akwai walima kana zuwa sai ka zama hajji manyan manyan ganguna da ƴan mata sun jira za a za a yi kashiya illa an yi sufin inkara yanzu tun da ya bayyana cewa kafin Allah zai a wajen to bai halatta baka ci sai in za ka tsaya ne ka ce to wannan abin da za a yi ya saba ma Allah wa muhawarar izalati da kokarin gusar da bannar da za a wajen ka hana fa in uzilat in an gusar da ita shi kenan wa illa wajaba rutu ya wajaba ga yadda ka tashi kamar wajen وفيه أحاديث أتكي أقل حديث من هذا الأتكي أن أبي قال يكي صنعت طعاما لا أيك لا صنع أنت أبنشي فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كراء النبي محمد فجاء فرأى في البيت تصاويرا da annabi ya zo sai ga a bikin labulan akwai hoto na bikin bikini faraja sai ya koma fa qultu ya rasulullahi ma na nace ya rasulullahi me ka koma bi abi anta wa ummi babana da mama ta zama fansa gare ka qala sai ki inna fil bayti sitran fi tasawu a cikin gidan akwai labulan da yake akwai ainihin wasu hotuna na bikin bikini wa inna al mala'ikata la tadkhulu baytan fi tasawu kuma duk gidan da yake akwai irin waɗannan hotunan mala'iku ba sa shiga na rahama sai ta sanya duya wa ala zalika jara amal as-salaf as-salih kuma akan wannan ne fa aikin magabata na gari ya gabata in ka ce musu akwai walima da sun zo suka ga akwai sabon Allah a wajen ko dai su yi nasiha a bari ko kuma su bar wajen shikenan an gayyace ka kaje ka ga sabon Allah za a wajen ko dai kai nasiha a bari in ba za a bari ba kai nasiha ka kama gaban ka sai gaba wa ala an abi mas'ul uqbat bin amr أن رجلا صنع له طعاما ونمت يا صنع أنت أبنتي فدعاه سيكراتي فقال سيكي أفي البيت سورة a cikin ɗakin ka akwai hoto in ana magana hoto ba ko irin wannan ba ba na hoto giradawa inda zamanin ko ta kyamara ne eh ta tawi ne wanda za a zama hoton mutum tunda akwai bambanci tsakanin hoto wanda kyamara za ta ɗauka irin wannan da kuma yanzu wani ya kalle ka ya zana ka kamar ka ai akwai wanda Allah ya hore musulmi wannan za ka ga za ta iya zana ka kamar kai amma zane ne ba hoto ba ne to shi yake magana za ka dan hadisan da suka zo annabi yana magana su kawo in ka je salihi na karshe karshe za ka ga suna magana a kan wannan wa'annan dalilin shi yi ka ga malamai sun yi sabani akan girafa a wannan zamanin a yanzu wasu suka shaddada da shididin da suna ganin hatta wannan kamaran ma bai halatta a ɗauke ka hoto ma bai motsin na bidiyon ma suna ganin haramun ne Mai halitta ba ba ma hoto guda na ɗin an bayan kare wasu kuma na ganin cewa ya halitta saboda wasa'il na da'awa da karantarwa amma in mutum ya samu sauƙi da aka kai na rubutun malam zai ga maganganun da malamai suka yi dogara a saboda haka in kai asalin yancin ka ka fahimci ba a ɗauka hoto wani ya fahimci ana ɗauka hoto ba matsala ba su da za a yi ta daga a kanta a tayar da rigima da kura kai ka rika fahimtar ka wanda ya da za a ɗauka shi ma ya rika fahimtar shi nan, ko kuwa wannan shi ne ƙalar sai yake cewa na eh, amfani ba a ba an yi da kula hatta kasar sura sai ce ba zan shiga ba sai ka karya wannan wato mutum mutumin sun madakala sannan sai ya shiga daga baya وقال a وجاء a عمر أبا أيوب عبد الله بن عمر يا شرع أبو أيوب الأنصاري ra'a fil baiti sitran ala al-jidar sai ya ga labule a cikin bangon gidan fa qala ibn umar sai ibn umar yake galabana alaihim nisa mata sun riga sun wurin jari a kai shi fa qala sai ce man kuntu akhsha alaihi falan akun akhsha alaika abinda na kasance yana jin tsoro gare shi ban kasance yana jin tsoron shi a kanka ba ba wallahi la at'amu lakum ta'aman yace wallahi ba zan ci abincin nan da kuka kira ba faraja sai ya koma da inda ya fito wa yajuzu lahu an yi lin nisa'i fil urs ya halatta ga mutum ya sauki ga mata a cikin harkar dangonci ilalin nisa'i ta hanyar sanar da aure bidar ala dufi da dukan abin da ake ce masa dinduka wani kayan kiɗi ne na larabawa ko da aka za ga harkar kiɗi wasu sun buɗe ta da yawa wasu sun matsa ta da yawa kuma a cikin al'amura kuma in sun taso sai da umuri a wasu a saboda kadalika da annakum ummatan ta. to ya halatta mata su taru su sanar da yin aro da zinahin mubaraka yake a wanda ya halatta allazi ta fi wasfil jamal wanda babu siffanta abubuwa masu kyau wa da fujur da ambatan kalmomi na farici wa fi zalika ahadithun min wannan hadisi akwai hadisi qauluhu sallallahu alaihi wasallam magana annabi ne fi a'lamin nikah kusanar da wannan auren wa qauluhu yati fadlu ma bayna al-halal wal haram abin da ke rarrabewa tsakanin haram da haram a duk buga wannan littafin wasu sautukin da sannan idan an yi aure za ka ga a unguwa ana hayaniya da buɗa da wayo mutane na gane wani abu ya faru shi kuma zina dama an za a yi koyowa ake ba a yarda a san cewa ana yi wannan shi ne bambanci tsakanin aure da da zina to akwai kayan kiɗa da za ka ga ana amfani da su a al'adance kamar mu ban sani ba mu da a najeriya akwai abin da mata suke kaɗa ana kai masu ƙarfi ban sani ba kuwa wanda suka san sha'ani Ko mai san wani suna ake ke masa na ga sun zauna suna karkaɗa shi da kafa ake kaɗa shi eh yawa ko ƙwarya haka alwa da makamancin irin waɗannan za ka dukkan waɗannan kaya ne na al'ada waɗannan idan mata za su taru su isu su ba maza sannan kuma ba amfani da kalmomi na baba sannan ba rawa ta rashin mutunci wacce za ka motsa wani abu na wata mace wata matan ta tana sha'ar wata mace wannan ya halatta shi ne. amma da zarar ka ga namiji a tafiya da mata wai ana rasu wannan da ita ne an fahimta ne sannan ko su matan isu isu ne in suna yin abu sai sun yi a hankali da aka yi da zamani na waya ne mace ta tafi jikinta tana ganin tana cikin ɗan uwanta mata ne suna yin wani abu wata tana ɗauka ba ta sani ba kafin ta farga ka tafi da abin baka sani ba wani ne ɗauka a wai ka baka sani ba sai dai ka ga abin ya ɗora ka wasan yau ka ga an samu matsala saboda ka sai na hankali wa an khalid bin zakwan qali yake cewa eh qalat rubayt bint muawwis bin afra bin afra مؤوس بنت عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل دين بني عليه النبي sai ya shigo lokacin da wato muka tare tare da shi fadala ta ya firashi kamar da nisuka min sai ya zauna a kan gado na kamar yadda kai ka zauna Ba a nan, faja'alat ya lana yajlisna bi sai juwaydiyya sai ta fara buga ainihin wato duk wannan abin kiɗa wayan dubna suna ambaton wato labarin mazafi man kutila min abai yau ma bade wa'inda aka kashe daga cikin iyaye na lokacin yakin bade in ƙara ni ya gwamna to a lokacin su ne a lokacin da suke buga wannan abu wata ta faɗa daga cikin bayan mai ɗan mata ta ce wakila na biyu na alamu ba fi gani a cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru gobe fa qala sai annabi yake mata da shi hada ki bar wannan magana wa quli lil ladhi kunti taqulina amma abin da kike faɗa da na labarin mazaje da suka muku wannan shi gaba da faɗa amma ki ce akwai a cikin masu annabin da ya san abin da za a yi wannan ki bar wannan magana an fahimta yi to ana nuna cewa lokaci yayi za mu dace mu tsora mu ci amma matsalar abin da ya shafi gaibi annabi bai san gaibi ba to gaibi iri biyu akwai gaibi muqayyad akwai gaibi mutlaq gaibi shi ne abinda Allah yake so annabi mai sani ya sanar da shi mutlaq kuma annabi mai sani ba sai abinda Allah ya so sai Allah bai annabi mai sani ba Mai ake nufi da gaibi muqayyad kafin qur'ani ya fara sauka ai gaibi ne da ya zo ba shi labari cikin suratul hud sai masa ya tilka min amba'il gaibi nuhi ha ilayka ma kunta ha anta wala qaumuka min qabla hada. kai baka sani ba kafin mutanen daga sassar gaibi aka ɗauko ana ba da labari yanzu da annabi yawa mutanen duniya bayani ya fita daga gaibin ko bai fita ba ya misalai da yawa suna nan wanda sun shafa faruwa inda annabi yana sanin abun Allah bai sanar da shi ba lokacin da hada sutul iski ta faru sai mata shi kai zana ai ka kai da ne ce ba sai ba amma madina ta rikice tsawon wata ɗaya wa'ayi ya tsaya sai da Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha takwas ya tsarkake ce ce ba sai ba sau da annabin ba shi da tabbas yi ko ba sai ba bai sani ba sau da Allah bai sanar da shi ba an zo a cikin rinduna ta yaƙi za a tafi sai na nan ta ce ba ta ga dan ba ga abun yanka ba sai annabi ce a tsayin da rinduna aka yi ta nema aka yi ta nema ba ga abun ba daga ƙarshe ko annabi ta haƙura a tafi an tashi raƙumin da take kai ya ɗaga zai tafi sai ka ga abun a ƙarƙashin raƙumi a shi raƙumi ya danne shi kaga inda annabi ya san gaibu ai ya san cewa raƙumi ya danne abu sai ce kai raƙumi ta shi sai ka kwanta a kan shi suna nan da yawa ga tsittar su wannan wato a asin bin da mutane suka zo suka ce wa annabi ya ba su wanda za su je su karantar a garinsu saboda sun ga asin yana da kokari kuma fulan aka shiru ana so annabi ya ba da su a je a kashe su kuma annabi ya ɗauke su ya bayar saboda bai san mai zai faru sai Allah ya sanar da shi shi yasa su ma da suna hanya da matsala ta faru ya ce wannan ita ce farkon yaudarar da aka fara wa Allah da annabi a lokacin ne yake cewa Allah ka ba annabin ka labarin halin da muke ciki saboda ya san annabi bai san halin da suke ciki ba yana fatar an fahimta to duka duk wannan yana nan shi yasa akwai bambanci daga kalman annabi in ka san abin da kake bai kamata dama a hau rikici da kai ba shi annabi daga abu biyu in ma al-makanul murtaki wajen da yake yafa kowane waje daukaka ko kuma minan nabai daga labari shi annabi al-munabba'u ne labari ake bashi ga ko ba zai zama daidai da wanda ke ba da labari ba da wanda ake ba labari shi yasa in asarun nabi ila ba'd azwajihi فلما نبأها به عرف بعده وأعرض عن بعض قالت من من هذا شعر من قال نبأني الأليم الخبيب شيء بان لا بان شيء كما شيء هر النبي يبدوني أمدان القيامة وشيدة تداش وأنا أنت بك عن صبا أكاد يقول لي ما سمعت الساعة كما ما المسؤول عن هذا أعلم من الصالح أمي تنبأ بك ولا أتي تنبأ خلوه إلا فارس أنت wannan shi ne Allah ya sa mu dace dan kun san mutanen mu suna ta rikici cewa dole sai dai a yadda annabi ya san gaibu daga nan sai a shigo waliyya ma sun sani kowa ma ya sani an